tauhidi za mu za da insha Allah mun ka tsaya babu ne mun ka tsaya Idris, kana suna inda mun ka tsaya. babu mila shirki wal na jama'a kun ga wurin ko? eh na a sheik muhammad bin abdulwahab allah shi masa rahama yake cewa babun nan sai amai tanwini wani babu mina shirki ya daga cikin shirka lubutul halkat mutum ya sa zobe wanda ke wannan zobe an kudu wani wani abu cikin shi wal khayda ko wani zare wanda za a karma da hannu ko kunkuru ko ga wuya wa nahawihi ma da makamantar sai saboda mi ya ce rafil bala'i domin daukake bala'i bai sauka au dafi kuma tun kuɗe bala'i ta hanyar taho ba da kariya ce ba dama shi yasa muka ji malaman dibbu malaman dibbu suna cewa akwai dafa'i akwai jalabi ya ce dafa'i da za a baka ga duk abin da tuwa ya same ka na musiba ya tare ka shi ya ce ma dafa'i eh shi ko jalabi abin zai jawo ba amfani da eh, shi yasa tuwa ne ina ga wani jalabi zai kasa in baka kuma sai in baka wani dafa'i to daga nan ana sa a mai shekara abu daban kuma yanzu ita za ka i daban jalabi daban na eh na yau da ya suna da amma kuma hmm. ba نعم kowace hanyar da suka tunani ko ne ta hanyar ko lokacin abin na yayi gaskiya hankalin ta bai kwanta ba to shi na yake cewa babun mina shirki lubsul halkati babu kenan wanda zai bayani game da yana daga cikin shirka da Allah sanya wani zobe ko wani zare da makamantansu da rafil bala'i da mutum ke bala'i in ya kafa da mutum ko rashin lahiya a wadda ko mutum kuɗe shi kan yadda ala Allah ta'ala madaukakin sarki ya ce kul afa aitum ka ce ku ba labari mata da una abinda kuke wuta min dunillahi wanda ba Allah ba in arada ni Allah bi durri in har Allah ya nufi mai cuta hal hunna shin su waɗannan gumakan kashifa gurbi suna iya ne shi sannan Allah ya saukar da daga yin nan waɗannan gumakan ko duk abin da mutum ko zobe ko zare shin suna iyawa ka tambi wanda ya baka zare ka sa ko wanda ya baka zobe ka ɗarma ka sa ga hannunka ko wanda ya baka wani abu dafa ko jalabi ka tambaye shi shin yanzu wannan abun in arada ne Allah bil halhunna kashifa dhurrihi ina ikorin ne abun nan to zara ka wala wallahi kwarai to mun nan kafin ne kawai ka kai saboda bi saboda wanga tambaya ita za za a rufe duk wani malami saboda za a rufe shi ko kafirci ko musulunci wallahi yanzu yanzu yana yin jira bi yace a'a wani gaskiya kafa ai mu waɗanda abubuwa mun san ba sun kuɗa cuta kuma ba su kawo alheri sai dai ana yin suna don neman da mutum ya samu kariya daga Allah mu zafi kaga ya kauce ke <laughs> ka zama ne an karo tsaye kauce a kai inda ya zai suna kara gane kara gane banto dai ai mana na yace wa an imran bin husaini radiyallahu anhu an karɓo daga imran bin hussein allah ya kara masa yadda wannan wali ne daga cikin waliyai ko cikin sabo wanga wali na eh, imran bin hussein dan shi na sun ka tashi hira da wajen manzo allah kuma suka yi tafiya sai ka ga haskiya da biyu kowa da ka sani tila yana yawo yana sai ha gida ne da shi da aboki ne in sun ka tashi wajen manzo allah sallu. sannan shi ke ne yakan ga haske yana tafiya gaba da shi cikin dare yana tafiya babu fitila ba eh kaga wannan alama wali da saka ce duk da yake sahabbai dukkan su waliye na yace annan nabiyya sallallahu alaihi ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin maza Allah ya ga hannun mutum akwai zobe na azurfa faƙala sai maza Allah ya ce ma hajji to me wannan zoben halal Kada hmm. sai ce min alwahi na ai wannan zuma kawai saboda rauni in ka ɗaya rauni ka sa ka ɗan ƙage ƙage فقال فإنها لا تجدك إلا وهنا بيقارا قال يكفت إلا فإنك لو مت وهي, وهي عليك ma aflahta abada domin kai wallahi da ka mutu wannan abin suna ga hannunka wallahi ba ka rabban ka abada in ku za ka shiga har yanzu ma akwai haɗari ko babu ka san in ka diba za ka ga mutanen mu duk wannan gara ta zobe ga babban warke nan ka kula wallahi ba zobe kwarai na in ma zai zan jinnu ya baka shi kana sawa wa in ba zobe na ya kasa babban hurfi don babban hurfi bai cikin tsarin farkon da aka sama zobe kun sani a sunna waɗanda aka sama zobe waɗanda na guda biyu waɗanda na aka sama zobe kowane kowane ko a samu su duka a mafi yawanci sunna guda na aka sama ko dama ko hagu waɗanda na aka sama amma ku diba gani akwai wanda ka sa zobe uku ga wanga shi ɗai manuni ku kiyaye sun ma waɗanda duk ba har karaita ba kuna ganin su suna nan wallahi duk ba harin kureta eh eh eh ko ka bari hamu kai karshen babi ai da mun kai karshen babi mun ka tsaya sai ai magana eh to sai yace rawahu ahmad bi sanadin la ba'sa bihi وله أن أقول ابن آمر مرفوعا من تألق كلمة فقط فلا أتم الله له فلا أتم الله له manzon Allah kuma yake cewa duk wanda ya rataya wato laya fala atamma Allahu lahu Allah ba zai cika masa abin nan da ya so ba wa man ta'allaka wada'atan duk wanda ya rataya wata daga to fala wada Allah lahu Allah ba zai masa kariya ba wa fi riwayatin man ta'allaka fi mutum faqad ashraka duk mutum da ya rataya laya a ya shirka da Allah wa ibn abi hatim عن هزيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى ابن أبي هاتم الرازي ألا شمك أعمى بإسنادها ذر هزيفة اليمان صاحب السري أنه رأى رجلا يا دولة في يده خيط أكون زغي دهنوني يا أعمى من الحمى صوب الزبي الزبي يكذي سيئ أعمى من زريب فقطعه تشيه هزيفة كات والمنزرات wakala sai ya karanta masa qaulahu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki da yace wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mafi yawancin su ba su yi imani a tafi shirka su da Allah wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun kaga in ka diba za a ga nan to zai fa inda ya kaci abin da ya sirji shi ga hannun ne ya bar cewa akwai matsala sai ce mafi yawancin su ba suna imani da Allah ba su shirka da Allah suke kini ya basu wannan tsarnar zaran da suka yi shirka da Allah jama'a ina fatan mun gane magana to kun ga da hadisai da asar da ya kawo don mun ga shi na farko hadisi ne ko eh, ta farko aya qur'ani ce na biyu hadisi ya biyu da shi wannan shi aka ce matsari na na karantarwa ka fara zuwa da hujjar alhamdu quwwatiha ka qur'ani aqwa hujja sai fara kawo aya qur'ani ko kul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurri kaga aya qur'ani hal hunna kashfat dhurri sai kawo hadisin da manzo Allah ya gowar mutum da zobin azurfa ya tambaye shi yace a suna fawa saboda rauni in suka ji rauni suna fawa yana ƙara musu kai annabi suka ɗebe shi ya kawo wayoyinsa da aji na daga da layi suka yi kawai abu sannan ya rufe da afar na huzaifa tul yaman huzaifa ya ga wani mutum da zare ya kulla abu ne ga hannu na maganin zazzabi zarin da ke ya kace shi tsinke shi ya kace ce tsaye eh, abin nan ya yi karanta waya wa ma yi uminu hun billahi illa wa hun shiriko amma yanzu jama'a ba ku la'akari mutane suna da irin wa'in abuwa da yawa da mutu su akwai zubin maganin mafi da kunama wani mutane ka sawa akwai zabba daban-daban da wasu zarruka sannan yan kabu kabu da gani wallahi mafi yawancin wasu ga jikinsu ba suna layu da jikinsu waɗanda yan kabu kabu da suna yawo na birni da na ƙauye suna jikinsu akwai wasu abubuwa wasu suna cikin mashinu sannan yan bukun gudun gani mafi yawancin su wallahi wasu suna layu cikin motocinsu da gidajensu kaga dan boko sai a ce ai sai ya sai kuma mun gida ne guda hudu yi gina ya tsoro da kaza waccan kwana ya ce waccan kwana ta gida ne waccan duk sai duk da wani abu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun illa kawai kana ganin ko waye na wallahi ko yi wasu gane da ka ce ai ah, ba ko yi na wasu a ah. to ku ji haka kana yanzu ku riba haɗari kun ga hantiti da aka ɗawa jarirai ga hannu Ko san kuma ganin mina <laughs> eh yawanci iska hantiti ya furata yi saboda Allah malam mu musa kuna ka abin ka <laughs> da Allah hantiti da aka ɗaga ma yaro ga hannu ko ga ƙafa ne da amfanin shi to fihi masail a cikin wannan akwai matsaloli al'ula maza ta ruku a taglizu fi luftin halkati wal khaifi wato kamsa sama wato abin nan kawar magana kawar magana wato zanne a cikin abin da ya shayi wato sa zobe ko kuma wani zare wani awai malin nufin da dalika domin misali irin wannan samun kariya ko ɗaukake musiba kaga akwai magana da tsauri da mai tsawalli akai kafirci wurin sannan Asaniya, saniya annas sahabiyya lau mata wahiya alaihi ma aflaha sahabi ne lalle sahabi da ya mutu ya da wannan zobe ga hannu mai manzo Allah ya ce ma aflaha abada bai samu bai samu barahu bai samu aljanna yace fihi shahidun li kalam sahaba a cikin wannan akwai shaidu a cikin magana sahabbai أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر شوى شركة كرما وفتاها جرما تنكوح لي كبائر دوتا كبائر بس جرما تنكوح آه، يا أنا بشي قال الجنة سمعت الثالثة أنه لم يؤذر بالجهالة بعين يقوم يجاهل كفا دلسي مديان إيه سيدا كاوب سنة بحنوك باك بارك sai nan ba a yi uzuri ta shi rikin sai rashin sani nasa ya kana ke nan sa wa'in abubuwa babu uzuri a cikin su na jahil yace arabi a matsala ta hudu annaha la tanfa'u fil ardi lati bal tadur nan kayan ba su amfanin mutum a duniya a cikin magagauci a cikin duniya bal lati kai bari ma tadur na fitarwa li qawlihi sawfa la duka illa wahana bai kara da komai sai rauni rauni ina ƙara alhadisa matsala ta biyar al'inkaru duk tablizi alawar fa'adar da sila zalim wato inkari musu ta da kansa magana yin magana da tsauri ga dole da aikata kadi bai za a ka tausan sahabbai bai amma zai da faɗa yin magana da tsauri irin wa a sare magana ta shidda a tasirihu bi an na man ta'allaka shai alwakila ilai bayyana suwa shi a tasiri yin bayani ƙara babu koyo bi anna man allaka shay'an cewa duk wanda ya rataye wani abu kila ilai za a wuce game ga abin Allah wanda waye da ya riga ya hidda hannun ya bashi shi da abin ka ka kirki ya shi bace yace a matsala ta bakwai anna tasrif bayyana magana karara bi anna man ta'allaka maka magana shara duk wanda ya rataye la ya shirka da Allah ko shi da la ya yace asamina maza asakwas anna ta'liq al-khayt min al-humma min zalik wa turasa wa zari saboda humma zazzabi zahin jikin ba tsara min zalika kuma yana da cikin wannan sannan attafi a matsala tara tilawatu huzaifatul aya huzaifatul yaman ya karanta tilawatu huzaifatul ayata dalilin ala anna sabata yanzu bil ayat karatun da shi sahabi manzo Allah Huzair kulli bai yawa wannan aya yana kafa dalili akan cewa kenan sahabbai dalili akan cewa sahabbai suna kafa dalili da ayoyin Qur'ani allati fi shirk al-akbar fi shirk al-akbar al afqar ayoyin da ake shirka babba a dora su akan shirka karama kama zakar ibn Abbas kamar da Abdullah ibn Abbas ambata fi ayatul baqara a cikin aya ayatul baqara al-ashira matsala ta goma an da ta'aliƙar wada a cibin al'aini cewa rata ya daga saboda kandun baka min zalika suna da cikin wannan shirka ce alhadi yasa aka kusa ta goma sha addu'a wa alaman ta'allaka ta yi mata, annan laha la yarkin malau yin addu'a baka don addu'a wa ala mugun addu'a ce addu'a uli ko lahu ta alheri ce udu'ullaha li bambanci da udu'ullaha alayya roƙa mini Allah yin baka addu'a ala da'a lahu da'a alai ba bambanci da ba ya ga ce da'a lahu ya wasu addu'a mai kyau amma da'a alayya ya baka addu'a ku shi nasa yake ce nan yake wa addu'a ala yin mugun yin addu'a ga duk wanda da Allah ka yi mata ya rata ya laya Allah la yukimu lahu Allah bai saka masa abin da yake yi ba mana Allah kada ka cika bai abin da ka yi wa man ta'allaka wa da akan fala wa da Allah ba duk wanda ya rasa daga Allah ba zai wato ba zai ba zai ba da mai abu abin da ai Allah ba zai bar masa ba ai taraka Allah ba zai bar masa abin nan da yake son wato ya kai tsaye shi ba Allah ba zai bar shi ba ma'ana kenan Allah madaukakin sarki yana cire hannu da duk mutum da kafan wato ya rasa wani abu don kariya da wani abu kuma kuna ganin jama'a da yan tauri da yan dambe da yan kokowa da yan sai har da yi suna mutanen gama su abin da gardawa wallahi kuma suna da abubuwan wasu babban da gaɗe na ba har da sulkulliya kai gardi eh gardi da gani wallahi malam su da yawa da ba su ma da mujahiri ba eh. eh ah, ina ba Allah suna sai ba ku bayanin yadda aka da banjayi ku bugi sai ya tafi don shi yayi yayi garanti eh? eh ku bari sai ya taho yace wallahi wasu wasu abubuwa da kuka gani ba su da kyau dubaru da dubaru da wani ne da ni suna aka hada

sannan ma shi su ma za da kuma da muke ma azuwa yi da Allah muna ganin laya da ne ko ba mun da san bai wasu ne kike da layar ba ko to kike da kike wajen ta hmm. sai a in kawo laya da kike da matsayin da mai ita da ya ci aiwata wani yi da gona ma a cikin mace ba su ke yanka kan wannan laya. Family planning. Eh, kun su yi ka sabuwa da ka ba ta.

duk abin da mutum ya rata ya imani ya gari ko kila ne za a wuce samai ƙwarai ƙwarai da gaske na alaikun salam dama wannan babin da aka yi magana eh. mun ko ce duniya tana tafiya ana samun eh. kuma idan muka yi ba harkar da take da ke da wani canza muka tashi a yammacin ana yace la ko ina gwada muku daga nan na gwada muku yace la da tsaya amma shi sihiri gaskiya kenan idan aka mutum ya sai kawo kan jariri ko ya kawo irin waɗannan abubuwa ko a sashi na ko wahala a cikin cikin ɗau maganin da shi tsirara tubi ka hau ita ka hau sai ka hau ka ɗirgo ya ce wannan duk ƙarya da kanki matsayi ana yin yi don a ƙara fatar da tsarin santa ka ga Allah amma shi yi wannan gaskiya a ɗaukar gashin mutum a haɗa da wani abu da wani abu a yi wannan shi cikin ma sihiri amma wai don a ce wai ka ce kwana cikin banza ki shafi ko kuma ba kai to ba ko a cikin kalitan cikin duk abin da mai rai ya taɓa ko abin da ya fita da cikin mai rai ko an mai rai sai aka cin ganye ɗai shi wannan za a cikin shi a cin tsari zai fi ba gaskiya.

in suka ce ma ido ko waɗanda da ƙwararri yau da ba eh, ba su za ta mani na masu tsammu shi shi shi sihiri mu ba ba su dawo ba shi ko fita da amma abin da yake nuni cewa duk abin za a sa kai wani irin ta'addanci yake wani shi a cikin ma'ana shi wannan kuma bai tasiri ba ko yi bane ko kai babu wani ma'ana ana son alisan ta kana ga Allah kai da jin wato in kai da tafsir da tafsir karkashin ayar taba umar sun shi ya fi da Sulaiman ko eh. na ya kawo tafsir ya kawo ta wata mata da bin da ya da ba sai da ba sai da wani ba sai ya ta ta ko ko ka wata min da ba sai sai da ba kina sun shi bin da ya sun da wasu karne guda biyu da baki da bari لكن هو يقصد سوريا فكرة فكرة والمريد انت قاعد النجم شو خواطر نوم ايه سيدا وشيدا ده عامل سيدي عامل كي تولوميا داعي سيد المضاف يا حاجة طبعا هذا سيعمل سيبكا بقول الله يبنى جنجان الإيمان هيك بقول بنفسي آه والله انا صندي سمع صندي والله بنفسي da rage abin da gari jiki sai wannan hungo gaskiya kafin ki ma koya muku in ki kafin ki san muna iya koya miki muna iya koya miki kace wa ku kuma akwai sai sai sai ki da abu da mutum sai da ni idan ku ya kawo ne kuma sabon kace ko bai kama ta kafin mai da dawo amma sai sai kace eh to miki kai kace da gobe ba kin dali ba dawo kai ya da sai da kira to sai kike sai ka koma gaban da ba ta kuma dawo aka da ke rufe tare su biyu su ba mazo rufe da su tsari ba na su rufe ta yi tsari suna gaba su kaga wani mutum wani ta ya hau zuci ya yi ta gudu ya su tsere mace ba shi da ta dawo ta ce ba yi su na yi cikin su na ga wani mutum wani su ma kaya ya hau zuci ya su rufe ta yi tsari sai ko an gaji ne da ce imanin tana yanzu karke dai yanzu a za ta za ta shi na shi akwai wasu to shi na ta ce kanin mutum ya abin da sai ya kafin su kun an yi ma abin da ka kafin su saboda imanin ka hina nan wasu abubuwa ba su kama ba su kama jikinka ba su ta'amuli da kai a lokacin sai lokacin karɓar kafin ko suna jama'a kar mu jago ko lokaci ga irin wannan babin dan babin nan da zurfi bayan akwai su kulle da yawa ciki akwai abubuwan da ba gaskiya ba ko ba gaskiya ba amma da bai haƙuri insha Allah ta'ala wata rana ba mu ba ko ba cikin za mu kuma Allah ya samu dace yanzu za ko ɗauko abin